ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku cewa jami'ar Azman da ke jihar Kano ta bullo da wani shiri na ba da darasi ga almajirai na makarantun allo. Almajirai to za a koya musu karatu da rubutu na Hausa da na Turanci da lissafi. Haka ita ma jami'ar Isaka Rabiu da ke Kanan ta bullo da wani tsari na tallafawa ɗalibai ɗalibai da kuɗin karatu. Kuma a cikin saba'in da tara nan guda hamsin da biyu mata ne. Ice ya ɗauke wa kowa dubu ɗari biyar. To da fatan za a yi sararu lafiya. Abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin Ba tare da lokaci ba zan haɗa ku da wakilinmu da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari. Wato samun cikakkiyar ƙididdiga ta abin da ake cewa almajiri pupil ko almajiri boy a jihar Kano ko a koma ina ne a najeriya ƙididdige sa abu ne da yake da ɗan wahala sai dai abin da ni na fi yarda da shi shine yawan almajirai musamman kama a jihar kano ya sama miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wannan na same shi ne daga ƙididdigar da aka yi a shekara ta dubu biyu da takwas zuwa 2009. Muhammad Hadi Musa kenan manazarci kuma guda cikin masana da suke gudanar da bincike a kan sha'anin almajirai a yankin arewacin Najeriya. A zamanin gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ne gwamnatin Najeriya ta gina makarantun tsangayu fiye da ɗari a yankin arewacin Najeriya da nufin ba da dama ga miliyoyin almajiran da ke makarantun allo su yi karatun zamani na boko a daidai lokacin da suke ci gaba da karatunsu na allo. Ko da yake shirin makarantun na gwaji ne, amma ya fara ba da sakamako mai armashi. Sai dai canjin gwamnati da aka samu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ya mayar da hannun agogo baya ga sha'anin gudanar da waɗannan makarantu. Farfesa Rikaitu Ahmad Rufa'i ita ce ministar ilimi ta Najeriya lokacin da aka kafa waɗancan makarantu. Mu wani abin da ya sa lokacin muka yi tunaninsa shine duk duniya sai ya zama na ba inda ya zama yaran da ba sa zuwa makaranta sun fi yawa irin Najeriya a lokacin musamman a wannan mataki na farko. To sai muka duba muka ga to me matsalan mu matsalan mu yawan almajiran da muke da su da kuma ba makarantar nan suke zuwa. To sai muka shawara cewa me zai hana mu buɗe makarantun nan mu yi da na kwana da na wa'ida yara za mu ɗaukar almajirai mu kai su makaranta su dinga yi ana koya musu karatun zamani kuma suna yin karatun allansu kuma a ɗauki malaman su masu zama su ne malamai a ɗauko malamai kuma na darussan da aka sani sun lissafi da sauran abubuwa a haɗa ya zama yaran nan su ma sun samu karatu ilimi kamar kowa to kaga daga sun gama suka tafi sakandare suka zo suka wuce ta suka tafi manyan makarantu kaga an gama da wannan to mu a yanda muka so mun kullar jajjan ne a lokacin da gwamnatin jihohi saboda ita magwajin tarayya ba ta da makarantu ƙananan makarantu saboda haka sai muka yarjejeniya aka kulla da su sanda aka kaddamar da abin ma ai sarkin musulmi yana nan sannan kuma shugaban gwamnoni yana nan saboda a tabbatar cewa malamai sun karba sarakuna sun karba sannan gwamnoni sun karba don abin ya zama an haɗa ƙarfi an haɗa karfi to amma kuma daga baya dai abubuwan dai na kasar nan na ganin sai dai kuma a ce Allah dai ya sa a kawo mafita nan gaba insha Allah na duba wani littafi na ki da aka rubuta na ayyukan da kika kina minista na ga alƙalman sun kai wurin ɗari da wani abu na waɗannan makarantu da aka yi kuna da target ne abin da kuka kira target misali akalla a jiha kowace a samu makarantu kaza daga lokacin da kuka fara zuwa wani lokaci da kuka takiri haka abin da muka yi mun yi yunkuri ne daga sama saboda mun ga abin ya zama abin da ake kira matsala idan abu ya zama da matsala ku to za ka iya kawo ɗauki to sai muka ce kowace jiha ba makanta ɗaya muka yi a jihohi ba ya danganta da yawan yaran wata mun yi biyu wata mun yi uku haka nan to idan muka yi mu a fatan mu mun yi dama muna yi muna bar bawa jihohi muna yi muna bar wa jihohi saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tun dama a ƙarƙashin su suke to amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zagaya akan titi ba da abin yi iya yawan makarantu saboda haka gwamnatocin eh, jihohin nan da na lokal gama su kuma ta ci gaba da budewa sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu to don haka kamar eh, abin da aka kira gwaji ne ko model muka bayar amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba yanzu haka da jami'ar azman mai zaman kanta a kano ta fitar da wani tsari na mako-mako na koyar da almajiran makarantun tsangayu da ke makwataka da ita a cewar shugabar jami'ar farfesa fatima batul muktar da haka muka shiga cikin unguwa muka fara sampling ne muka fara yi wato gwaji aka samu almajirai to za a koya musu karatu da rubutu na hausa da na turanci da lissafi da kuma ɗan sana'o'i dai haka. Tsangayar su kuke zuwa ko kuma kawo su na haraba? Kawo su muke yi cikin makaranta. A koya musu ko a ba su abinci da za su ci saboda ka gani ranar ban su sun tafi zubara. Wani manufar haka na hanfar? Manufar haka shine ya zamanto cewar an yada ilimi wato ba wai ya zamanto cewa yara sun san ilimin addini ba kawai a'a har ilimin boko ya zamanto cewa za su iya karatu za su iya rubutu za su iya yin lissafi za su iya yin sana'a sannan fatan mu cewa in suka kwadaitu da wannan su da kansu za su je su kai kansu makarantun boko su ci gaba da karatu kuma a ci gaba da inganta al'umma ita kuwa a nata bangaren sabuwar jami'ar Khalifa isa Rabiu ta fitar da wani tsarin ba da tallafin karatu ne ga ɗalibai ɗari biyar baya ga sassauta kuɗin makaranta ga rukunin farko na ɗalibanta. Farfesa Abdulrashid Garba shine shugaban jami'ar. mun fara ɗiban ɗalibai a kwasa-kwasai guda programs guda goma sha shida muna da ɗalibai yanzu guda saba'in da tara kuma a cikin saba'in da tara nan guda hamsin da biyu mata ne shi wanda yake kula da jami'a ta bangaren kudi ice ya ɗauke wa kowa dubu ɗari biyar wannan dai rangwamen na dubu ɗari biyar da aka bayar har su fita idan muka zo ɗaukan ɗalibai ɗauka na biyu za mu sake roko irin wannan su ma a sake basu wannan gara basar. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Barau Jibrin ya ɗauki nauyin ɗalibai fiye da ɗari shida da galibinsu mata ne da nakasassu domin karatu a jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar Katsina. ƙaunarsa da yake cewa matasa su samu ilimi na zamani da na addini domin su karatu a maganin zaman banza a koyi sana'a a riƙe kai a riƙe iyalai a riƙe al'umma kuma kamar yadda muka faɗa ilimin na zamani ne da na addini kuma a kawo karatu a kofar gidan kowa kowa ya yi karatu musamman matasa da kuma mata. Farfesa Muhammad bin Abdullahi kenan shugaban ma'aikata a ofishin mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Masu kula da lamura dai na ganin ƙara ƙaimi wajen tallafawa ɗalibai marasa galihu su yi karatu da kuma ba da ilimin zamani ga almajiran da ke karatun allo a makarantun tsankayu daban-daban. Tafarki ne na magance ɗimbin ƙalubalen da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta. To madalla a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari. Sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lagos Gresham naku baban ya jibrin ke ci a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.